a da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da hudu ga watan uku a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi allah ya masa rahama ya haɗa mu da shi a aljanna wanda aka fi sani da masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kuma kan titin mai tama yusuf sire idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya mun karke zuwa ga wannan karken wannan sura ita ce suratul rum insha Allah ta'ala yau kuma da izinin Allah za mu fara farkon suratul luqman suratul luqman malamai suka ce makiya ce bisa ittifakin malaman musulunci ga baki ɗaya. duka malaman musulunci sun haɗu a kan cewa makiyya ce na fata fahimta amma akwai wasu ayoyi guda biyu zuwa uku da wasu malamai suka yi saɓanin cewa waɗannan ayoyin ba makiyya ba ne madaniya ne tun daga walau an na fil ardi min shajaratin aqlamun wal ya mudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah har zuwa ayoyi guda uku suka ce waɗannan ba ba ne. amma dai malamai sukan mai da sura ta zama makiya idan ya zama mafi rinjayen ayoyinta ko mafi yawan ayoyinta sun sauka a makka ko da ku an sami biyu ko uku ko biyar wanda suka sauka a madina sannan sukan hukunta sura ta zamanto makiya idan mafi yawancin ayoyin da suke magana suna magana akan tauhidi ne da akida ina fata an fahimta da matsayin ubangiji subhanahu wata'ala wanda kuma mafi yawancin waɗannan surori ko ayoyi na wannan sura suna magana ne akan wannan sannan sukan tabbatar da sura ta zama to idan ya zama ta sauka bayan wata sura ko kusa da wata sura da ta zama ita ma makkiya ce ina fata an gane to sukan gane sura makkiya ce da haka wannan sura ita ce sura ta hamsin da bakwai a sauka ku gane akwai bambanci tsakanin jeren giyar sauka da kuma bambanci tsakanin jeren giyar surorin da suke cikin alkur'ani surorin da suke cikin alkur'ani daga fatiha bakara ali imrana ma'ida nisa'i da dai shauransu ba shi yake nuna fatiha ita ce ta farko ba da sauka bakara ita ce ta farko ba ali imrana ita ce ta sakaza ba kaza ta ina fata an fahimta misali a ce fatiha ita ce farkon sauka tun da ita ne ta zo a farko bakara ita ce ta biyu tun da ita ce ta biyun bayan fatiha ali imran ita ce ta uku tun da ita ce ta uku bayan bakara ba haka abin yake ba na fata an fahimta wannan jerin yadda su sahabbai suka tsara alqur'ani ne wajen rubuta shi na fata an gane da manya-manyan malaman qur'ani su abdullahi dan abbas da ibnu mas'ud da dai sauransu amma a jerin daga wannan sura sai wannan sura wacce ce aka sauke sai bayan wannan to nan ne inda asalin lissafin yake to a tsarin wannan sauka din ko a tsarin wannan asali idan a kirgen surori na alƙur'ani ne ita wannan suratul abin suratul qumar ita ce sura ta 31 ina fata an fahimta ita ne sura ta 31 amma idan a kirge ne daga Allah daga saman bakwai to ita ce ta sauka ta hamsin da bakwai ina fata an fahimci magana to don haka wannan ita ce sura ta hamsin da bakwai don haka ka iya ji jiya muna cewa suratul rum ita ce sura ta tamanin da hudu wala Allah kuma ka duba a mushafinka sai ka ga ita ce sura ta talatin ko ba haka bane ita ne sura ta talatin to wannan a mushafi kenan a qur'ani amma a jerin sauka ita ce sura ta tamanin da hudu ina fata an fahimta to haka ita ma wannan suratul luqman a jerin surorin alqur'ani da suke sauki ko aka rubuta ita ce ta 31 amma daga sauka daga gurin Allah daga saman bakwai ita ce ta 50 da nawa da bakwai na fata an fahimci lissafin yadda yake ko to wannan shine abin da malamai suka ainihin wato tabbatar cewa wannan sura ita ce ta ainihin wato 57 sannan wannan sura tana da ayoyi ruwaya mafi inganci shine ayoyinta talatin da hudu ne amma akwai wanda suna ganin ta haura haka akwai kuma wanda suka yi lissafi bisa ga bambancin wato ƙurra ko kuma ƙira'at wanda suna ganin bata ma kai haka ba ina fata an gane amma dai bisa ga abin da aka fi ittifaki a kansa kuma aka fi fahimtarsa kuma yake cikin yawancin mushafin mutane da yake hannunsu shine ayoyinta guda talatin da nawa talatin da hudu ina fata an gane kamar yadda muka ji surar tana magana ne game da kaɗaituwar ubangiji game da yi wa Allah bauta game da bin tsari na ainihin wato bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da kowa a cikin bauta ba summiyat bi surati luqman an kira ta da suratu luqman ne li zikiri abdin min ibadillah wa huwa luqmanul hakim saboda an ambaci wani bawa daga cikin bayan Allah wanda ake kiransa luqmanul hakim luqman mai hikima malamai sun tattauna akan waye luqman din nan shin annabi ne cikin annabawa ko manzo ne cikin manzanni ko salihun ne min min salihina wani bawan Allah ne cikin bayan Allah da ni da ku mu bar wannan magana in muka zo magana akan walqad atayna luqman alhikmata to anan ne zamu ji tattaunawar malamai game da matsayin shi luqman din nan da ake tattaunawa a kansa? ina roƙa mana Allah da ni da ku Allah ya haɗa mu da alkhairin da ke cikin wannan sura duk abin da Allah ya ambata na ni'ima da falala da alheri Allah ya kara mu a cikinsa gaba ɗaya sannan kuma ina roƙa mana Allah duk abin da Allah ya ambata na azaba da masifa da tashin hankali da ukuba ga kafire, da munafukai da kangararru Allah madaukakin sarki ya tsame ni ya tsame ku ya tsame duk al'ummar musulmi daga cikin wannan masifa Allah madaukakin sarki ya samu dace alaran mu je zuwa insha Allah ta'ala na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alif lamim alulan jaye mi'ara ko alifun lamun mimun kamar dai mu yadda muka saba faɗa akan duk lokacin da muka zo ɗaya daga cikin waɗannan surori masu irin waɗannan haruffa a farko muna nanatawa cewa mafi ingancin fassarar da aka yi waɗannan haruffa shine Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shine mafi sanin me yake nufi da waɗannan haruffa da yake buɗe wasu surori da su a cikin alkur'ani mai girma ina fata an gane ba wanda ya san ma'anarsu sai Allah la ya alamu a ba wanda ya san ma'anaha ma'anar ayu abin nan waɗannan haruffa illa Allah subhanahu wa ta'ala in ba Allah shi kadai ba kuma a farkon suratul rum din nan mun yi ɗan yi dogon bayani don haka ba buƙatar mu ƙara tsawaita bayani game da wannan wanda yake so ya ji abin da muka faɗa sai ya tsini tafsirin mu na farko na suratul rum Allah ya shirye da mu Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim waɗancan su ne ayoyi na littafi wanda yake kunshe da azanci da hikima da ainihin wato iya isar da saƙo shine alhaki. malamai suka ce tilka ismu ishara ne kuma ismu ishara yawanci ana amfani da shi ne ga abin da yake nesa kamar a ce zalikal kitabu wancan littafin to me yasa gashi a hannunmu amma ana amfani da zalika wanda wannan ismu ishara ne suna ne na ishara cewa wancan littafin ai ya kamata a ce hazal kitab ko ba haka bane hadhihi ayat waɗannan ayoyi wannan littafi amma sai a ce zalika wancan ko tilka waɗancan ayoyi ina fata an fahimta to me yasa malamai suka ce ana ishara ne zuwa ga kololuwar darajarsa wato ka ce zalikal kitabu wancan littafin da ya kera kowanne daraja wancan littafin da ya kera kowanne littafi azanci da iya magana wancan littafin waɗancan ayoyi tilka ayatul kitab waɗansan ayoyin littafin nan da suka kore waɗan kowace irin magana hikima da azanci da iya isar da sako na fata an fahimci magana alhakim su ne ayoyi wanda suke na littafi wanda yake kunshe da ainihin wato hikima an gane magana da kyau ko hudan shi wannan littafin shiriya ne wa rahmatan kuma rahama ce lil ga waɗanda suke kaɗaita Allah cikin bauta domin al asalin ma'anarsa ne an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in takun tarahu fa innahu Shi shine asalin al don Allah ya lil muhsinina ga masu kyautatawa ai lil abidina li hula wahdahu sharika lahu ga wanda suke bautawa Allah shi kadai tilo wanda bai da abokin tarayya cikin bautarsa ina fata an fahimci magana to shiriya ne shi wannan littafin ina fata an fahimci magana shiriya ne wannan alqur'anin ga suwaye kamar ka tambayi Allah shiriya gawa ai ga wasu kangaru kangararru na muna ganin bai shirye da su ba ga wasu kan fandararru na muna ga sun kisa shiriyu da wannan alqur'ani sai Allah ya ce lil muhsinina ga masu kyautata ibada da alaka da bautawa Allah ke kadai ba sa hada shi da kowa na fata an fahimta saboda aka shi qur'ani wannan nazlu min alqur'ani ma huwa sai ce me wala yazadu zalimin ولا يزيد الظالمين إلا haka ne ko yawwa wala yazidu zalimina illa kasara Allah yace wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un linnasi eh ma huwa shifaa'un ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minina jazakumullahu khairan wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin muna saukar da wa a cikin alqur'ani abin da ya zama waraka da rahama amma ga suwaye ga waɗanda suke mumine sai ce wala yazidu zalimina illa khasara ba abinda qur'ani ke ƙarawa wa azzalumai sai asara da tabewa saboda ne saboda su ba su yi imani da shi ba to tunda ba su yi imani da shi ba duk wata magana da za ta zo daga gurinsa maimakon ta ƙara musu hiriya sai dai ta ƙara musu halaka ina fata an fahimci magana sai dai ta ƙara musu ainihin wato tabewa Hmm. yudillu bihi kasiran yana batar da mutane da yawa da wannan alkur'ani wa yahdi bihi kasiran kuma yana shiryar da da yawa daga cikin mutane da wannan littafi ina fata an fahimta amma sai sai ne wa ma yudillu bihi illa alfasiqin ba waɗanda suke bata da alkur'ani sai fasikai mutanen banza an gane maganar da kyau ko don haka Allah maɗaukacin sarki yake hudar. Shirya ne shi alqur'ani wa rahmatan kuma rahama ne lil muhsini daga wanda suke kaɗe ta Allah da bauta su waye sai Allah ya ce allazina yuqimuna salata su ne waɗanda suke tsayi da sallah wato al muhsinin nan in kana neman cikakkiyar ma'anar su waye su to su ne waɗanda suke tsayi da sallah wa yu'tuna zakata kuma suke ba da zakka wa hum bil akhirati hum yuqinuna kuma sun sakankance sun yarda sun amince sun yi imani to akwai wata rana wacce za ta zo daga karshe wanda daga ita to babu wata kwana kuma da za ta saura a nan duniya mawaƙi ce ranar tafiya lahira a rannan babu zaman duniya sardauna ba hago ɗan hasan gulbi ci mai gardama ko in shata na fata an fahimta <laughs> an gane maganar da kyau ko to don haka ranar tafiya lahira a ranar babu zaman duniya to wannan shine don haka wannan ita ce wannan shine sun yi imani da wannan ranar Allah ya ce ula'ika irin waɗannan mutanen ala hudan min rabbihim suna nan akan shiriya daga gurin su ina fata an fahimta ala hudan min rabbihim wa ula'ika kuma irin waɗannan mutane humul muflihuna su ne rabautattun duniya da lahira Allah ka sa muna cikin rabautattun duniya da lahira ya Allah sai Allah ya ce mai ala ramma wa minan ce wa minan nasu daga cikin mutane man yashtari lahawal hadisi akwai wanda yake sayan zancen banza zance da bai da amfani shine lahawal hadisi an gane yashashen zance wanda bai da fa'ida ta duniya bai da fa'ida ta lahira duk maganar da ba za ta yi maka fa'ida ta samun rahama ba a gobe kiyama ba za ta jawo Allah yarda da kai ba haka kuma a nan duniya ba za ta ƙara maka wani ilimi da zai amfanar da kai a harkar duniyar ka ba to wannan magana ta zama magana banza ko da kuwa malamai suka ce a cikin ta babu sabawa Allah to me ya amfanin yin ta man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ne ai falyakul khairan aw liyasmut in kai imani da Allah da ranar kirke to ka faɗa abin da zai zama alheri ko kuma ka ja baki kai to amma duk maganar da ba alheri bace a duniya ba alheri bace a lahira to yin ta maganar banza ce an gane magana da kyau ku to shine Allah ya ce wa minan nasu daga cikin mutane man yashtari lahawal hadith akwai mai sayan yakashen zance li yudilla an sabilillahi dan ya batar da mutane daga ainihin wato tafarkin Allah subhanahu wata'ala bi ghairi ilmin ba tare da ainihin wato ilimi ba wa yattakhidha ay wa yattakhidha sabilillahi din ko sabilillahi din kuma ya riki tafarkin Allah din huzuwan abin yi wa izgilanci da wasa da wargi ina fata an fahimci magana Allah ya ce ulaika lahum azabun muhin lalle waɗannan mutane suna cikin azaba wacce take ne radadi to kafin mu je azaba ta wulatanci kafin mu je zuwa ga fassara ayar gaba malamai suka ce me ake nufi da lahawal hadith ya shashshan zance zance mara albarka zance mara amfani zance mara fa'ida a duniya da lahira an yi ta tattaunawa tsakanin malamai akan wannan amma magana da tafi inganci malamai suka ce ita ce wake-wake ne magana mafi inganci Shi ne lahawal hadisi ya shashen zancin da bai da ba da bai da ainihin wato fa'ida na fata an fahimci magana an gane magana da kyau ko a kuma idan waka ne tabbas wannan ya kai a kira hiyashashen zance domin waka aikin banza ne yasa Allah ya kore wa annabi Muhammadu Isa ya ce wa ma allamnahu shi'ra hmm. Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra ba mu koyar da annabi Muhammadu waka ba sallallahu alaihi wasallama wa ma yanbaghi lahu kuma waka bata dace da annabi Muhammadu ba in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin fa shi qur'ani ba komai bace fa sai ambaton Allah kuma abin karantawa mabayyani wanda ake samun lada ta hanyar karatun sa. ina fata an fahimta mhm sai ce me kuma Mm. wa ma huwa bi qawli kahin Allah yace Qur'ani ba maganar dan tsubbu bane ba maganar boka bane ba maganar dan duba bane ina fata an fahimta amma kalilan ma tu'minuna kadan ne kuke imani ku yarda da wannan magana sai ce wala bi qawli sha'ir kuma shi ba maganar mawaki bane kalilan ma tazakkaruna amma kadan ne kuke wa'azantuwa ina fata an fahimci magana domin su mawaƙa ma ai Allah ya aibanta su yake wa shu'ara'u uh أي منقلب ينقلبون جزاكم الله خيرا الله mawaƙa سركيتي والشعراء سومواقع يتبعهم الغاوون batattu kangararru fantsararru su suke biye musu haka in an ganka da iya kana jin tatas an ta minal gawina kana cikin fantsararru kangararru lalatattu wanda ba su da kima ba su da mutunci ba su da albarka a gurin Allah domin Allah ce masu bin mawaka masu sauraron su masu zuwa gidan gala masu zuwa gidan DJ masu ɗauko DJ lokacin da za su biki ko za su wata hidima ko za su wani abu na fata an fahimta to waɗannan su ne algawuna dan Allah ka je ka malamin su fassara maka algawu wawaye shirmammu tambaɗaɗɗu tsararru lalatattu kangararru na fata an fahimta to Allah ya ce masu bin mawaka su ne waɗannan mutanen me yasa Allah ya ce alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna ba ka ganin su mawaka kowanne kwari afkawa suke yi ma'ana duk maganar da ta zo wa mawaki zai faɗe ta ko za ta fitar da shi daga addinin musulunci ga sunan ka je ka dinga sauraron waka ta su kaji kalmomin batsa kalmomin shirka kalmomin kaza tun daga na turawansu har na larabawansu har na hausansu har na fulatansunsu har na teransunsu har na bolawansu duk haka suke wallahi ka je ka ka saurare su ko a wanne yare kake ka je ka saurari mawaƙan wannan yaran za ka samu maganganu ne na shegantaka da iskanci kawai ko ba haka bane yawwa alam tara annahum fi kulli wadin yahimun baka ganin suna afkawa kowanne kwari kowace magana ta fado musu fada suke su yaba mutum iyakar yabo har ya kure matakin da Allah ya ajiye shi kuma ya yadda da su ya ɗauki kuɗi ya basu saboda bai da hankali shi ma ya kai ɗan toran giwa ɗan toran agwagwa tsakari da Allah su kamba ma ka su faɗo wasu maganganu wani lokacin ma a ci mutuncin gama a cikin maganganu amma a ga mutu yana yankar hakware kuwa kasar ka tafila ko ba haka bane yana ɗiban kuɗi yana basu don haka duk abin da ya zo musu Allah ce faɗa suke kawai wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna suna faɗin abin da su da kansu ba sa iya aikatawa inda za mutum zai gama waka ka zo ka ce masa to kai yanzu waɗannan abubuwan da ka faɗa sai a zo ana cewa wai wani mai kwana sallah kuma billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya ne ko na tuna baya yi kafarillar ma sai an yi daga gaske ce kiyaye ta amma sai a zo a ce sardaunan kaza mai kwana sallah dallatun kaza mai kwana sallah ai ta faɗin maganganun da ba haka suke ba wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna suna fadin abin da ba haka yake ba sai Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati wa zakarullah kafiran sai dai masu imani da aiki nagari kuma suke ambatan Allah da yawa na fata an fahimta wantasaru min ba'di ma zulimu kuma suka nemi a agade su a taimake su bayan an zalunce su sai Allah ya ce fa sayalamu allazina zalamu ayyamun qalbin yanqalibuna wallahi azzanamai da sannu sai sun gane wata majuya za a juyar da su ina fata an fahimci magana ya ce ta bala'i da azaba da tashin hankali Allah ka tsare mu gabaki daya to saboda haka malamai suka ce wannan shine matsayin waka kuma shine lahawal hadisa anan a wani guri alaramma Allah ya ce afa min hadal hadisi ta'jabuna mhm Allah ya ce a fabin hazal hadisi ta jabuna yanzu wannan magana ta Allah kuke mamaki ba za ku tsaya ku yi tsamgare ku fahimce ta ba wa kuna wa la buku. ku ta tsira mata dariya ba ku kuka na fata an fahimta wa antum samidun malaman tafsiri tun daga kan sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har kasa sun yi tafassara wa antum samiduna ai bi ma'ana wa antum mughannuna kuna masu rera waƙoƙi kuna waka akwai fassarar da ba wannan ba amma wannan ta fi tafiya ina fata an fahimta abdullahi dan abu na cewa wallahi huwal ghina wallahi huwal ghina wallahi al ghina na rantsi da Allah waka Allah yake nufi a nan gurin na rantsi da Allah waka Allah yake nufi san da ya rantsi sau uku ina fata an fahimta shine wa antum samiduna don haka Allah maɗaukacin sarki baya son waka bai yadda da ita ba ya haramta ta musamman wakar da take haɗe da kiɗa da sauransu a cikin suratul isra aka kalla. Allah ya ce wastafzis man minhum sai ce mai Allah ya ce wastafzis kai shaidan ka fusga ka kwasa ka ɗiba na fata an fahimta manistafa'ata minhum wanda kaga dama daga cikin su bi sautika da sautinka malamai suka ce wa sautul wa sautu shaytan huwa lagina sautin shaytan da Allah ya magana a cikin suratul Isra a wannan ayar ita ce menene waka haka abdullahi dan abbas ya fassara haka Makhun ya fassara haka Katada ya fassara haka mujahid ya fassara ibnu abbas ma wannan ita ne fassararsa na fata an fahimta cewa bi sautika din nan man istata'a minhum bi sautika ka ɗebi wanda ka ga dama daga cikinsu ta hanyar amfani da sautinka ma'ana ka ɗebi wanda ka ga dama daga cikinsu ta hanyar waƙoƙi yanzu dan Allah waƙoƙi mutane nawa ta kangarar jama'a shi sa ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ghina'u ita waƙa yumbitul qalba yumbitun nifaqa fil qalbi fala yu'jibuni yana tsirar da munafurci a cikin zuciya don haka ba ta burge ni ba na son jinta sai daga cikin sahabbai haka ya faɗa an kira waka da allahu ita ce anan kamar yadda muka ji an kira shi da asumud shine kamar yadda muka ji ina fata an fahimci magana an kira shi da wato shi'ir waka din an kira shi da kaza an kira shi kaza shine wani daga cikin mawaka yake cewa asma'uhu dallat ala awsafihi tabban lidil asma'i wal awsafi sunayensa sun nuna irin siffofinsa da matsalarsa na fata an fahimta Yake tir da wanda yake da sunan da matsala ne kuma siffar sunan ma matsala ne ba wanda yake da wannan siffofin guda biyu sai waka sunanta matsala siffar sunan ma matsala ina fata an fahimci magana amma ka je ka ga duk da waɗannan maganganu da malamai suke yi game da wannan matsalar ka je ka ga yau matasanmu kowa ya zama mawaki in ma baka zama mawaki ba to ka zama dai dan jin waka Ka ga yara malam ƙanana suna jin mp3 ba su da abin ji sai waƙoƙi kaga maro malan a wayarsa a wayarsa na rantse da Allah babu karatun alkur'ani amma waƙoƙi sun fi dubuwa ne ɗari kwanan nan aka ramaka Allah saboda yadda mutane suka mai da waƙa abin yi cikin ramadan ɗin nan wani bawan Allah ya gayyace ni ba sai na faɗi sunan shi ba ya gayyace ni rabon kayan abinci wa marayu ka duba fa cikin ramadan kuma za a yi abin addini domin raba maraya abinci aikin alheri ne ku? amma Allah kawai ne zai na samu gudun sun sa DJ kawai wallahi tallahi mala ana tattikar waka da rawa na ce to me yake faruwa to dai da dai zan bar gurin na gane bai kamata ba in na bari wa zai musu wa'azi dole ne na zauna wallahi dole ne na zauna ba yadda na iya in na tafiya zai wa'azi ba wanda zai wa'azi da haka na nemi guri na zauna ina jije ina tattauta kunne ina ya mutsa fuska haka dai har Allah ya sa aka zo kaina na ce to tsautsayi ya kawo ku guri na billahi na tahi ne musu fadamdama alaihim na musu kata kata akan sa waka da suke wallahi na yaba musu game da aikin alheri na raba kayan azumi amma kuma ne musu ba daɗi akan sa waka na ce ramadan karim mun ji tsoron Allah ya za a yi mu dinga cakuɗa gwate da gudawa ko ba haka bane jama'a mu dinga haɗa gwate da gudawa jama'a kuma a sai a sha shi a lokaci ɗaya don Allah zai shawo ba zai shawo ba ba zai yiwu ba misali ya zauna ko misali ya zauna gwate da gudawa jama'a ma'ana ga aikin addini kuma ga <laughs> aikin musulunci kuma ga waƙoƙi a ba jama'a na ce mu ji tsoron Allah to alhamdulillah kuma wallahi sun dauki nasiha suka yi ta mun godiya suka ce kuma in Allah ya yarda daga wannan karan ba za su sake zuwa raban kayan azumi wa marayu kuma su sake da a gurin ba to kaga ai zama na yi amfani ko yawa inda na tafi to kaga ba wanda zai gaya musu wannan gaskiyar wala Allah haka za su tashi kuma baɗi ma haka za su kare Allah ya sauwaƙe saboda haka ne musu nasiha na nuna musu wannan ba daidai bane mu daina takuda abubuwa waƙoƙin nan sun mai da mu komai yanzu sai an sa waka komai sai an sa waka tallafe tallafe sai an sa waka gidan rediyo waka gidan talabijin waka wayoyin waka ne magana a gurin bari ka ji shine muhallin shahi inda ya sa mana kawo magana Na ce wa zai din maimakon wannan wakar sa mana kira'a mana na rantsi da Allah ta minti talatin yana neman kira'a a wayarsa wallahi tallahi bai samu wallahi tallahi ala rabba <laughs> ya laliba ya laliba ya laliba wallahi babu kira'a ko ta kulhu wallahu a ko kulhu wallahu ahad babu a <laughs> ga yi wa mu je tare ba da yin ta da alarama ya ta baza mana ayoyi kawai da da alarama muka je kaga ba da bukatar mp3 ko kuma kira'a a cikin waya ko alarama ya ta baza mana ayoyi kawai to ban kowa da ya gama lalubawa bai samu ba kun san me ya saka mana waƙar aliyu ladan Allah ya Allah ya Allah haɗa kan ka so juna na ce to gara gara dai <laughs> dama dama wai tsan sarki akan jaki <laughs> wallahi tallahi abin da ya faru kenan kun ji hannarin tsaye muku akwai abdulaziz ɗaya daga cikin yan midiyar mu yana nan da shi aka yi abin a gurin wallahi abin da ya sa kenan Allah ya Allah ya Allah na ce to da sauki dai tunda ba kida kuma Allah yake kira ka gaya da sauki haɗa kan ma Afirka maso juna na ce to Allah ka keɓo mana Afirka haka dai har aka iso kaina na sai ne wa'azi haka aka kare to saboda haka wallahi ma'a waka lahawal hadith ne mummunan zance gaba. Allah ya haramta shi ba daidai bane kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce yace sai ya kunan na aqawamun min ummati za a samu wasu al'umma daga cikin al'ummata wasu mutane daga cikin al'umma na yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azi nan gaba sai an samu mutanen da za su zo yastahilluna al-hira za su dinga halatta zina ita ce alhira a nan gudu malamai suka ce ba wai za a zo a samu mutum ya zo ya tsaya kan mimbarin karatu ya ce jama'a zina halal ce ba ba haka ake nufi da magana ba haka annabi ke nufi ba abinda annabi yake nufi shine yaf'aluna ha ilal mustahillina laha za su dinga aikata ta kamar ce ma halal ce saboda yawan yadda abin ya yaɗu cikin mutane jama'a haka yana faruwa yanzu ko ba faruwa yana faruwa a wata daga cikin kasashen larabawa ina jin ko kuwait ko qatar ko dubai ɗaya daga cikin kasashen larabawan nan wasu daga cikin ƙungiyoyin musulmai masu ayyuka na musulunci suka kafa kahon zuƙa na ƙididdiga suka gano a cikin ƙididdigarsu a ƙasar a kowanne dare ana kwanciya da matan banza wanda ba na aure ba sama da mutum dubu ashirin da wani abu a kowanne dare kuma matan da ake kwanciya da su ta hanyar aure matan sunnar annabi muhammadu ba su wuce mutum dubu biyar da ɗari biyar ba ma'ana ma'auratan da suke saduwa ta hanyar aure ba su wuce mutum dubu biyar ba amma wanda ake saduwa da su ba ta hanyar aure ba sun haura mutum dubu a ashirin a kowanne dare ɗaya wannan faban da ƙididdigar rana na dare ne kawai eh banda ƙididdiga ta rana wannan na dare ne kawai don Allah magana annabi ta tabbata ko ba ta tabbata ba cewa yaf'aluna ha fi'lal da ha, za a dawo ana aikata wannan fasikanci na zina kamar ka sai halal nema. har ma ta zo ta fi halal ɗin yawa yanzu to wannan shine wal harir za su zo suna halatta harir shine kayan tufafin alhari wanda kai tsaye annabi ya hana maza su saka shi ina fata an fahimta walhamra za su dinga halatta giya ina ma'anar halattawa kamar yadda muka faɗa ana aikata ta ka ce halatta ko kuma a dinga sa mata suna mai kyau kawai sai ka ji mutum ya ce ai wancan kawata ce ko budurwa ka ce haka ne ko ba haka ba na rantsi da Allah a mafi yawancin waɗannan maganganun da za ka ji mutane suna faɗa ba suna nufin ƙawarsa irin ƙawa ta friendship ma don farko dai ba a ce kai ƙawa da mace ba a matsayin gar namiji ba wanda ya ce kai wannan to sai ina ka samu wannan na biyu in ka ce wato ba ƙawa ɗin ba abokiya ta ce ko ko budurwa ta ce to nan ma mafi yawanci suna nufin abokiyar saduwa ne ba wai budurwarsa wanda yake neman ta zai aure ta ba na rantsi da Allah haka idan ka ji mace ta ce wa namiji friend dina ne abokina ne a ina aka taɓa ji mace ta yi friend ta yi aboki to yanzu lalacewa ta kai ba ma maganar ta ce wa namiji friend ba ko mace ne ta ce maka friend internet to yi a hankali kai hatta gurin da ba a samun ƙawance yanzu an mai da ke ƙawancen iskanci shi ne cousin a ce ai cousin ɗinta ne ko cousin dina ne haka ne ko ba haka ba amma haƙiƙanin ma'anar maganar tana nufin wato sexual sexual partner abokin saduwa ne ko best friend kenan ko yawwa wato aboki na kud da kud wanda ta fi shakuwa da ke sama da kowa duk waɗannan yana daga cikin sunaye da aka mayar da sunayen zina ya koma wannan sai ka ji ana abin nan ana cewa ai kaza ne budurwa ta ce a kani abin nan ainihin wato dan uwana ne a ai kaza ina ne kai idan ka ji kalmar kalimatu haqqin amma yuradu biha al kalma ce ta gaskiya in da ba a ta a hakikanin ma'anarta amma barna ake nufi da ita to shi ma yana daga cikin yastahilluna al-hira wani hari to haka yanzu ka dawo giya sai ka da an ce ai ruwa ne ko a ce maka spiritual drink wato sharabun ruhi abin shan rai wanda in ka sha zai hutar ma da rai ka je kai tafi bacci uwa buhun masara ko duni ba ka yi ko ba haka bane mutum ya sha ya je mankas ya kwanta ya ta tika bacci in ya tashi kuma kafin ya haka ya haka amai ya kelo masa a zo a wanke masa kuma ya je sake kwanciya sai suka ce masa sharabun roshi, spiritual drinks duk an cancanta sunan an mai da shi wani abu ku duba ku ga yadda aka mai da riba aka ce masa fa'ida da turanci aka ce masa entrance. ko ba haka ba entrance. wato wani fa'ida wani ɗan more-more ko wata yar alheri alheri kaga ta tahi daga asalin sunanta da Allah ya sa mata na yanka wanda daga kaji ka san haramun ne sai aka sa mata suna mai kyau yadda in ka zaka dauka ai ba komai bane yanzu Allah an kaga mutum da mace in yace maka ai budurwa ta ne ba sai ka dauka wanda zai aure ta bane sai ka ji kamar ba matsala bane amma abin da yake nufi shine abokiyar saduwar ta in yace kawata ne sai ka ɗauka ƙawance irin na unguwa ɗaya ko na zaman abin nan ɗaya ko na tunani ɗaya ko na gurin aiki ko ka ba. alhalin yana nufin ƙawance ne na mu'amalar saduwa to wannan duk yana daga ciki wal hamar wal ma'azi Allah manzo Allah yake kuma za su dinga halatta al ma'azi shine goje da kiɗa da rawa a musulunci malamai suka ce guri biyu ne kadai waka da kiɗa take halatta shine na farko ranar idi na biyu in za a kai amarya nan ma kuma a nisanci idan maza ne za su yi su nisanti cakuɗaɗɗeniya da suwa mata ba mata a gudun in mata ne za su yi su nisanti ɗaya da wa da maza Ya sa hadisai guda biyu sun ishe mu hujja akan wannan wata rana za a kai amarya sai wasu 'yan mata suka shigo gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna dan wake-wake suna buga duddufa na fata an fahimta sai sai na abubakar ya zo da gudu ya ce mizmaru shaifani zai fi rasulillah algaita muryar shaitan sarewa shaitan kuma a gidan annabi muhammadu sai manzo Allah ya ce a basu li kulli qaumin idun wa hadha iduna kowanne mutane suna da ranar biki wannan ranar bikinmu ne don haka rabu da su sai malamai suka yi wanda layin wannan magana suka ce waka in ta haɗu da kiɗa wanda za a buga duddufa ko wani abu to lokaci biyu aka halarta ta Shi ne lokacin menene idi da kuma lokacin menene kai biki ana gamawa ba maza ba mata ba rawa ba gwalangwatso ba kaza ba kareraya don ba wannan kawai dai a ɗan rera a ɗan yi nishaɗi na ɗan mintuna kowa ya tafi gidan baban shi to wannan ya halatta amma in ba wannan ba to malamai suka ce bai halatta ba a ko'ina kuma a kowane lokaci to sai nau'in waka ta uku suka ce ita ce waƙar da na farko babu zambo ba cin habaiti ba zagi ba cin mutuncin wani kuma babu kiɗa ina fata an fahimta wannan kan ko ba musulmi ya yi ta ba idan ta zo da wannan ma'anar ana ɗauka labidu ibn al-asab ya rera wata waka lokacin ba musulmi bane annabi da ya ji wakar san da ya ba masa yace babu wakar da ta burge ni inda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam irin wakar labidu ibn al-asab me yake cewa yace wa kullu na'imin la mahadata za'ilu sai ta ala kullu shay'in ma khala Allah batil kaga waka ce wa kullu na'im yace duk wata ni'ima la mahalata ba makawa za'ilun za ta kauce wata ran za a waye gari ba wannan ni'imar ko ka mutu gabata, ko ta mutu tabarka, ko ku mutu gaba daya ko ba haka bane ko ai ragas yace ala ku saurara kullu shay'in duk wani abu ma khala Allah in ba Allah ba badilun aikin banza ne haka ne kuma ko ba haka bane amma ba lokacin da ya wannan baitin bai musulunta ba ma ba musulmi bane annabi da ya ji waƙar ya jinjina masa ya yaba masa ga Hassan bin Sabit yana yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam waƙa ina fata an fahimci magana har wata rana sai na Umar ya zo ya same shi a cikin masallaci annabi yana zaune yana rera manzon Allah waƙoƙi na yabo ba kiɗa ku lura ba kiɗa ba rawa ba kareraya ba mandiri ba zita, ba algaita ba sarewa ba kaza ba kaza ba kaza ba ba ba ba gaba daya dan kar wani ya je ya kafa hujja da wannan maganar ya ce oke wato ma ake yi wa annabi ma yabo halal ne ne kuka dinga kafirta mu a'a akwai wanda ya halattan shine wanda zaka yi ba kida ba komai Hassan bin Sabir yana nan ka zo ka a nuna maka waƙoƙin Hassan bin Sabir sun fi dubuwa ne ɗari da su abdullahi dan rawaha ɗaya daga cikin mawaƙan manzan Allah lokacin da ya iso madina yana cewa hallu banil kufara an sabilihi al yawma nadribukum ala tanzilihi darbun yuzilu al hama an matilihi wa yuzhilu al khalila an khalilihi baiti yana da masa yace ku kauce ƴaƴan arna daga hanyar annabi Muhammadu kallu bani kufara an sabilihi kai ƴaƴan arna ku bawa manzon Allah guri wuri ga manzan Allah ya iso wuri na fata an fahimta yace al yawma nadribukum ala tanzilihi yau fa wallahi in kuka taba mu za mu fulle muku ya wallahi dan mu ga mu ga dan gatan Allah a kusa da mu barbun yuzilul hama an matsilihi irin dukan da yake gusar da wuya daga madasarsa wa yuzilul khalil an khalilihi yake raba masoyi da masoyinsa ma'ana mutuwa kenan ko to kaga duk waɗannan waƙoƙi ne waɗanda sahabbai suka yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan haka sai na Umar da yazo sai ya daka wa harara to Hassanu da ke ka san shi mawaki kai hankali da shi in kai wasa yanzu nan sai ya narka waƙar sai ya jefa ka a ciki yace kuntu an shuru fihi wa fihi huwa khairun minka yace na kasance ina rera waƙar a cikin masallaci kuma wanda ya fika daraja a gurin Allah yana cikin masallacin bai hana ni ba sai kai zaka zo kana doka mun harara radiyallahu anka ya Hassan Allah ya kara wa Hassan yarda tare da Umar din gaba daya Umar yana jin Hassan zai saka shi cikin baiti sai tahi ya fita kawai ya bashi guri yato ya faɗi gaskiya ina tarera baitukan nan na waƙe ga Annabi Muhammad Annabi Muhammad din na cikin masallaci bai hana ni ba kai yanzu ka shigo kana doka min harara to ya kake so na yi in bari kenan shi wanda nake wa wanda ya zo da addinin bai hana ni ba kana nufin in bari na fata an fahimci magana wannan kaga duka yana nuna irin nau'in waƙoƙin da sun halatta yawwa hat eh, menene alarma lam tara qattu aynun Wa'adu maluminka minka lan talidal nisa'u ko min kulle aibin ka annaka qad khuliqta kamata sha'u. Hassan bin Sabit yake faɗa yake rera wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an halitte ka an barrantar da kai daga duk wani aibi eh Wa'adu maluminka amanu minka lan talidan nisa'u kuma wanda ya fi ka kyau har abada babu wata ƴa mace da za ta saka haihuwar mutumin da ya kai annabi Muhammadu kyau yace kulikta mubarra'an min kulli aibi an halitte ka an barrantar da kai daga duk wani aibi ka annaka qad kulikta kama ta sha'u kai ka ce kai ka bawa Allah shawara ga yadda zai halitte ka ina fata an fahimci magana kaga duk wannan yabo ne da waka na yaba annabi Muhammadu amma kana zina babu kiɗa ba mandiri ba sarewa ba algaita to amma yanzu kaga har studio ma ake shiga kuma a yi maganganu a ɗauki matsayin Allah a sawa annabi Muhammadu ko ba haka ba ne jama'a to kaga wannan ba daidai ne. amma in waka ta fita daga wannan to babu laifi a yi ta ko kuma a yi ta shi yasa za ka ga malamai nan masu mawaka yanzu ka ɗauki ainihin wato bukar kantama in kana kallon Afirka TV 3 ko irin su Sunna TV za ka ji bukar kantama yana kantamo waƙoƙi na sunnar Annabi Muhammadu na fata an fahimci magana yanzu kwanan nan da na ji wata waka sa da yayi akan harshe wallahi ina jin na saurari waka nan ta fi sau goma saboda waka ce ba kiɗa ba komai kuma fasaha ya zubar a cikin wannan waka sama da yadda kake tsammani yana cewa bari in faɗi kan baitin wakar kan iya baitin wakar da amshin zan faɗa sai in barko da sauran ka je yanzu ka ainihin wato yi sashin, ko a YouTube za ka same ta yana cewa faɗa alkhairi ko kai shiru sharrin harshe da yawa yake ba inda ba zai afka ka ba na fata fahimta yawa faɗa alkhairi ko kai shiru sharrin harshe da yawa yake ba inda ba zai tura ka ba aini ma idan na birkice billahi lazi Allah in na rero maka wata wallahi kai ma ka ji ashe ni ma na iya sau aka yi insha Allah ku jira mu ran za ku ji fitar da waka kan sunar annabi Muhammadu ran zan samu kamar sifta shawar sai ne masa waka kawai malam alaramma ba kiɗa ba komai sai mu rera ta sai mu fito da ita a yi tajiyar da bayan Allah don a nuna musu mai don wannan waƙoƙi da ake yi suna daga cikin hanyoyi wasailul ittisalat hanyoyin sadarwa da isarwa da mutane sako ke sa mawakan mu na da ba din kaɗe-kaɗe da suka saka ba wallahi waƙoƙinsu akwai hikima ma musamman masu tsafta a cikinsu irin sani sabulu in ka ɗauki sani sabulu in kana jin waƙoƙinsa matsalar sani sabulu guda ɗaya ita ce menene wallahi kiɗan da yake sakawa na fata an fahimta duniya gahi, zumuna wani ya tsire wani za ya fito kaga yana maka wa'azi ne akan duniya na fata an fahimta yawwa wani duniya fasin fasin wasu sun wuce wasu za su taho haka ba ka daina faɗa kaga wa'azi ne duniya fasin fasin wasu sun wuce wasu kuma za su taho wasu in sun wuce sai su wasu su zo su mai gurbi kaga wannan wa'azi ne amma cikin waka yayi shi matsalar kadai shine kidan da ya saka dauki dan maraya haka baka duwa kokinsa akwai hikima akwai basira akwai fadakarwa ba dan kidan da ya saka ba ina fata an fahimta amma irin waƙoƙin shata to a yi hankali da su jama'a shata har shirka yana yi a cikin waƙarsa yana yin sabon Allah a cikin waƙarsa wallahi malam yana shirka yana sabon Allah yana zagin sallah yana zagin azumi kai shata har halal abin nan haram yana haramtawa halal haram yana halattawa a cikin waƙarsa yanzu waƙarsa ta a sha ruwa ba laifi bane ko kun san me ma'anar haka na fata an fahimci magana ai idan muka ci gaba da maganganu in dai akan wakoki ne wallahi za a fito da abin da sai ka ji hankalinka ya tashi don haka akwai na kirki akwai na banza akwai waɗanda Allah ya halatta akwai waɗanda Allah ya haramta saboda haka me hankali duk baitin da za yi ko waƙar da za ka yi ka yi takatsantsan karka je ka yi baitin da zai zo ya kifar da kai a cikin wuta ina fata an gane to wannan shine Dan haka ubangiji madaukakin sarki yace wa minan nasi daga cikin mutane man yashtari lahawal hadith akwai mai sayan yashashshen zance li an sabilillah dan ya batar da mutane daga tafarkin Allah subhanahu wata'ala bi ghairi ilmin babu ilimi muka ce lahawal hadisin shine waƙoƙi waɗanda Allah madaukakin sarki bai halatta su ba bai kuma yarda da yin su ba bai yarda da fa'idar su ba da alherin su ba saboda akwai zango akwai zagi akwai cin mutuncin wani akwai ki kamar da dai muka kawo ayoyi sannan kuma akwai kaɗe-kaɗe da raye da sarewa da busa da algaita da dai shauransu muka ce duk waƙar da ta kubuta daga cikin waɗannan abubuwan sannan kuma ya zamto waka ce wanda ba kiɗa a ciki kuma duk kalmomin cikin ta tsaftatattu ne babu matsalar akida ko matsalar shirka ko matsalar sabon Allah to gaskiyar magana waɗannan ba matsala bane insha Allah ta'ala wa yattakhidha huzwan yana rikar tafarkin Allah din a matsayin abun wargi abin izgilanci ulaika lahum azabun muhin lalle waɗannan mutanen suna da azaba ta wulakanci Allah ta tsare mu daga azabar wulakanci akwai sauran aya ɗaya da ajan da araran ma yayi wa idza tutla alayhi ayatuna wallahu mustakbiran wannan ayar ban fassara ta ba ko ma karanto ta ba mu yi ba alaramma ne kadai ya ja ta dan haka gobe in Allah ya kai mu akan ta bamu tahi sannan sai alaramma ya ja mana jan gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana hada kuma inda na billahi tawfiq bari mu karanta gudunmawa eh nazo da waya bari mu karanta gudunmawa insha Allah a gurguje Allah ya firye da mu na to a wanda ya bada taimako na farko a yau shine abubakar muhammad jibril ya bada naira ɗari biyar sai aka fam ina jin wata kamfani ne ta bada naira dubu ɗaya hassan ibrahim ya bada naira a ɗari biyar shi ma jidda yusuf ta bada naira ɗari biyu musa muhammad ya bada dubu ɗaya zainab yakubu ta bada dubu ɗaya idris tukur ya bada naira ɗari biyar wani ba suna ya bada naira dubu ɗaya abba abubakar ya bada ɗari biyar abba abubakar shi ma ya ƙara ba da ɗari biyar to abba abubakar ɗaya har ya zo ɗari biyar abba abubakar ɗari biyar to abba ka haɗa mana dubu biyu mana lokaci ɗaya to Allah ya saka ma da alheri to Abdul Wahab Abubakar ya ba da naira ɗari biyu Muhammad ah, Sallau eh dubu biyu sorry ya ba da naira dubu biyu Muhammad Sallau naira ɗari biyar Maryam Idris ta ba da naira ɗari biyar Ibrahim Muhammad Adam naira ɗari bakwai Aminu Sani Muhammad naira dubu ɗaya Aisha ta Usman ta ba da naira dubu biyu sannan sai maryam tukur ta ba da naira ɗari biyu sai muhammad shafi'u naira ɗari biyu habibu adamu isa ba naira dubu biyu kabiru muhammad ibrahim naira ɗari biyu muhammad sha'aibu naira ɗari biyar sani muhammad audi naira ɗari biyu muhammad aminu kumu naira dubu uku afnan ta ba da naira dubu biyu abubakar abdullahi naira ɗari biyu sorry afnan ta ba da naira ɗari biyu abubakar abdullahi kinafa ya ba da naira ɗari biyar sai muhammad bura ya ba da naira ɗari biyar sai hamidu ko muhammad akko ya ba da naira dubu ɗaya da ɗari biyar sai sani ahmad adam ya ba da naira ɗari biyu sai awwal garba ya ba da naira ɗari biyar isyaku ahmad ya tura naira ɗari biyar shi ma usman musa naira ɗari naira dubu ɗaya haruna sale naira ɗari biyar zayyanu abubakar naira ɗari biyu a wani ya sa naira ɗari ya ce ina neman addu'a ai duka sai mun sako addu'a da kai da sauran jama'a wani ya sa naira ɗari biyu ya ce ina neman aiki to ai ka turo dubu ɗari ya amma mai zafi yadda za ka samu aiki ya muhammad ahmad umar naira dubu ɗaya sai abubakar adamu naira dubu ɗaya ɗari biyar a yau mun samu naira dubu ashirin da tara naira ɗari shida kuɗin mu jiya naira dubu ɗari takwas da tamanin da biyar da ɗari shida da sittin da biyar yau kuma in an haɗa da na yau muna da dubu ɗari tara da sha biyar da ɗari biyu da sittin da biyar ina fata an gane abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada muna addu'a wanda duk suka bada gudunmawarsu suka bada taimakonsu Allah ka taimake mu da mu da suka biya musu bukatunsu na alkhairi ka yaye musu matsaloli da damoyinsu ka sa aljanna da zama komar da tasu ka haramta wutacin naman jikinmu da nasu ka dukan iyayenmu da nasu ka kuma sa wannan rayuwa ta zama mana alkhairi a ba sharri ba kuma ka sa aljanna ta zama komar mu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum